وفى شيخنا وبارك في أمره ومتاه بالصحة والآفية وحفظه من كل مكروه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد هل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله قال قتادة حاصى أعضاء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا وقال الزجاج طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر ذكرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ثم أخبر أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء تكذيبا لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع ثم أمر نبيه بالتعصي به سبحانه في الصبر ألا ما يقول أعداؤه فيه كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه ثم أمره بما يستعين به على الصبر وهو التصبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود فقيل هو الوتر وقيل الركعتان بعد المغرب والأول قول ابن عباس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 mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a da ke nan cikin jami'ar bayero ke kano a wannan yammaci na laraba yau muna hudu ga watan juma'a sani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan biyu miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna al wallafar Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shi darasin mu na goma sha takwas cikin wannan littafi akwai gabar da ta rage da za mu ɗan yi ƙarin bayani akan ta kaɗan kafin mu shiga inda muka ji karatunsa yanzu yake cewa sun mazakara subhanahu wa ta'ala jaza'a man qamat bihi hadhihi al-awsaf bi qawlihi udkhuluha bi salam dhalika yawm al-khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid mala yace thumma zakara subhanahu jazaa man qamat bihi hadhihi al sannan Allah subhanahu ta'ala ya ambaci sakamakon wanda ya sifantu da waɗancan sifofi sihofi na tsoron Allah subhanahu wataala man khashiyar rahmana bil ghaib وجاء ne bi بقوله da fadar Allah udkhuluha bi salamin ku shigeta wato aljanna bi salamin da aminci zalika yawmul khulud wannan ita ce ranar dawwama lahum ma yasha'una fiha suna da abin da suka ga dama a cikin ta waladaina mazid kuma mu a wurin mu akwai wani ƙari a nan za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana cewa a ranar gobe kiyama za a gaya wa masu takawa waɗanda suka cika sifofin 'yan aljanna bayan an gama hisabi Allah ce udkhuluha bi salam ku shiga aljanna da aminci sai ce zalika yawmul khulud wani ita ce ranar dawwama abin yake sananne yawmul khulud ranar dawwama duk wani mumini a nan duniya ya san cewa in aka shiga aljanna za a dawwama a ciki babu wanda zai shiga aljanna kuma a fitar da shi daga baya akan shiga wuta a fita da ceto ko da ceton annabawa ko da ceton salihai ko kuma da cetonsa shi kansa ubangiji a fitar da mutum a kai shi aljanna amma wanda ya shiga aljanna ba a fitar da shi a ce zaman shi na aljanna ya kare duk wani mumini ya san wannan duk wani mumini ya san wannan to amma kuma gashi anan Allah subhanahu wataala yana ga mana cewa za a ce udkhuluha bi salamin zalika yawmul khulud kamar za a ga mumini cewa wannan ranar ita ce ranar dawwama wato kamar wani zai ce to menene hikimar a gaya musu cewa ita ce ranar goma bayan daman sun san da haka kamar zai zama maganar faɗa musu ranar goma ci wannan baya da wani ma'ana kuma daman sun san da wannan to shine malamai suka ba da ansa iri biyu ko dai ya zanto zalika yawmul khulud wannan labari ne ubangiji subhanahu wataala ya bayar a nan duniya wato wannan ba haɗe yake da kalmar udkhuluha ba udkhuluha bi salam wannan shine abin da za a fada musu ranar gobe kiyama su shiga aljanna cikin aminci amma fadar sa zalika yawmul khulud wannan labari ne da yanzu ake gaya mana cewa wannan rana rana ce ta dawwama rana ce ta in aka shiga ba a fita wato labarin anan yake a can ba lalle a fada musu zalika yawmul khulud ba sai dai a ce da su udkhuluha bi salam ko kuma ya zamanto a can ɗin ne ma za a faɗa musu haka zalika yawmul khulud wato don a ƙara tabbatar musu da cewa wannan alkawari da aka yi musu alkawari ne da Allah zai cika musu saboda su ƙara samun nutsuwa fiye da wacce suke da ita a da a nan duniya duk mumini ya samu nutsuwa ta cewa in ya shiga aljanna ba za a fitar da shi ba to lokacin da ya zo shiga kuma sai a sake nanata masa wannan magana don zuciyarsa ta ƙara nutsuwa akan nutsuwarta ta farko sauraka wannan duk cikin ni'ima ce da ubangiji subhanahu wataala zai musu na samar musu da wata nutsuwa ƙari akan nutsuwar da suke da ita da gaskatawa da suka yi da maganar Allah su subhanahu wataala tun a duniya saboda haka tana yi wa labari ne Allah yanzu yake ba mu cewa ranar da ranar dawwama ce tana yi wa ya zanto a idan to ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗar wannan don a ƙara nutsar da mutane cewa wannan rana rana ce ta goma tana yiwa kuma zalika yawmul khuluj wannan Allah yana faɗawa duka wanda suke cikin wannan wato wannan farfajiya ne bayan an gama hisabi ɗan wuta an kai su wuta ɗan aljanna an kai su aljanna to a ce zalika yawmul khuluj saboda wannan ya zanto razanarwa ce ga waɗanda za su yi aiki irin na 'yan wuta cewa in suka yi abin da za su shiga wuta suna iya dawoma a cikin tahar abada ya zanto kuma ruwa ce ga wanda za su yi aiki na 'yan aljanna cewa in dai suka yi aiki na 'yan aljanna allah ya ba su ni'ima to ba irin ni'imar duniya ba ce da take zuwa ta yanke ita ni'imar aljanna in ta zo ta zo kenan har abada sai dai ta yi ta ƙaruwa ma ba raguwa za yi ba saboda haka duk zai iya yiwuwa haka ne sana wannan umarni da ubangiji subhanahu wata'ala zai cewa yan za a cewa yan aljanna udkhuluha umarni ne na girmamawa wato za a faɗa musu ku shiga gidan aljanna cikin girmamawa umarni ne na girmamawa sabanin umarnin da za a gaya wa yan wuta udkhulu ga jahannam wannan umarni ne na ihana na wulakanta su da tozarta su saboda haka akwai bambanci tsakanin wannan umarni da Allah subhanahu wata'ala zai gaya wa 'yan aljanna cewa ku shiga gidan aljanna cikin girmamawa waɗancan kuma urkuru abuwa ba jahannam ku shiga wutar jahannama wato cikin wulaƙanci da kaskanci sannan mala yace sun makawafahun bi an yusibahum min alhalaki ma asaba man qablahum sannan Allah subhanahu wata'ala ya tsoratar da su da cewa abin da ya samu waɗanda suka gabace su na halaka su ma zai same su wa annahum kanu ashadda minhum batshan kuma waɗanda suka gabace su sun fi su tsananin ƙarfi tsananin damka walam yadfa anhum alhalaku shiddatu batshihim tsananin ƙarfin su bai kare su daga halaka ba wa annahum inda ta taqallabu wa tafu fil kuma yayin da halaka ta zo musu gadan gadan taqallabu sun yi ta kai kawo wa tsafu sun yi ta yawo fil cikin garuruwa hal duna mahisan sun za su samu mafaka ko matsira wa manja min azabillah za su samu matsira daga azabar Allah qala katada katada yake cewa hasa a'da'ullahi makiya Allah sun yi ta kai komo sun yi ta yawo su je nan su je can fa wajadu amrallahi lahun mudrika amma suka samu al'amarin Allah yana mai cin musu wa qala zajjaj zajjaj shi ma yace tsawafu wa fattashu sun yi ta kai komo suka yi ta bincike falam yarau mahisan min al amma ba su samu matsira daga mutuwa ba wa haƙiƙatu zalika haqiqanan abinda ake nufi annahum talabul mahraba min al-maut falam yajiduhu sun nemi matsera daga mutuwa amma ba su samu ba wato Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari a cikin wannan sura bayan duk ya gaya mana abubuwan da suka za su wakana a ranar gobe kiyama da abin da zai wakana ga kafirai da kuma mumine masu takawa sai ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanaqabu fil biladi hal min mahis wa kam ahlakna qablahum nawa muka hallaka gabaninsu wato su kafiran makka kafiran quraishawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta dauki ba dadi da su kam ahlakna qablahum nawa muka halakar gabaninsu min karnin na al'ummu hum ashaddu minhum batshan wanda suka fi su tsananin karfi fa naqabu fil biladi suka yi ta bincike a cikin garuruwa don neman mafaka ko matsera daga wannan halaka Halbin mahis shin za su samu matsera za su samu mafaka babu wato ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya wa musu cewa cikin tsoratarwa cewa wannan abin da suke wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kasu zaci abu ne mai sauki waɗanda suka gabace su al'ummin da Allah subhanahu wata'ala ya tun kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa annabi Musa alaihi salam da Allah ya halaka mutanensa sun yi wa annabawansu irin wannan abin da suka yi duk da cewa ga su Allah subhanahu wataala ya ba su karfi karfi iri-iri ya ba su karfin kiran jiki da halitta ya ba su karfin tattalin arziki karfin soja karfin komai da kiransa karfi Allah subhanahu wataala ya ba su amma wannan karfin da ya ba su bai hana Allah ya halaka su ba yayin da halakar ta zo sai da ubangiji subhanahu wata'ala ya halaka su cewa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh amma wato al'ummu nawa muka halakar bayan annabi nuhu alaihi salam bayan mutanen annabi nuhu Allah ya halakar da al'ummu da yawa awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al-ardha wa 'amaruha akthara mimma 'amaruha وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله سبحانه وتعالى كتوى أولم يسيروا في الأرض شم بذات يتفيا بني أبايا قسا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سدوبا سقيا يا قرشان وأن سكذباتيس يكسنشي كانوا أشد منهم قوة سنفي سطنن كرفي wa atarul arda sun kuma tona ƙasa sun motsa ƙasa ma'ana sun yi amfani da ƙarfinsu wajen gina ƙasashensu wajen yin noma wajen tono ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba abinda da ba sun yi gidaddaji a cikin duwar watsu sun fitar da hanyoyi manya-manya shine wa asarul arda sun motsa ƙasa wa amaruha sun kuma raya ƙasa aksara min amaruha fiye da yadda waɗannan larabawan da suke yi maka irin wannan abin da suke maka suka raya ƙasa wato waɗancan al'ummu da irin ci gaba da Allah ya ba su ba za a taɓa kwatanta shi da ci gaban da Allah ya ba wa larabawa ba in har suna da wani ci gaba na a zo a gani a lokacin amma wannan abin da suke da shi na ƙarfi bai hana ubangiji subhanahu wata'ala yayin da suka ja da shi bai halaka su فأما آد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون التي فأما آد أما آداوا فاستكبروا في الأرض فكري yi كي أبا ينقسى بغير الحق ما تعرض haƙ ba بس تأكي wata gaskiya سي ba كي وقالوا تكن fafa da alfahari suka rika cewa suna cika baki man ashaddu minna quwwa waye kai karfin mu waye yafi mu tsananin karfi Allah ce shin basu da cewa Allah da ya halicce su ba ya fi su tsananin karfi wane ne ya ba su karfin ai shi ne ya ba su karfin sauraka wanda ya ba ka dole ya fi ka saboda haka ta yaya za su rika cika baki suna alfahari da su man ashaddu minna quwwa aw lam yaraw anna kowa a khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun suka zanto masu jayayya da ayoyinmu haka nan abinan karuna lokacin da Allah ya ba dukiya yana da karfin tattalin arziki ya rika amfani da dukiyar da Allah ya ba shi wajen zalunci da taimakawa azzalimai a lokacin gashi yana daga cikin mutanen annabi Musa alaihi salam kana min qaumi Musa amma faghaga alaihi sai ya shiga zalunta su sai ya hada kai da fadar fir'auna yana amfani da dukiyarsa ana zaluntar raunana daga cikin banu Isra'il bayan mutanensa sun masa wa'azi kasancewarsa ya bayyana imaninsa ga annabi Musa alaihi salam haka aka ja kunnensa aka yi masa wa'azi aka nuna masa abin da ya dace da wannan dukiyar amma da ƙarshe sai wannan ƙarfin tattalin arzikin ya ruɗe shi yake ganin cewa ya ishe shi komai kuma zai iya ba shi kariya daga dukkan wata matsala ƙala inda ma oti tuho ala ilmin indi a walam ya alam an Allah kada ahalaka min qablihi min alƙuruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wala yusalu an dhunubihim almujrimun Allah ce shi bai sani ba ne cewa Allah subhanahu wata'ala ya gabaninsa ya halaka wanda ya fi karfi kuma ya fi shi tara dukiya wato ana maganar tara dukiya ta karuna to ai akwai al'ummun da aka yi sun tara dukiya da ta fita shi amma wannan bai hana ubangiji subhanahu wata'ala ya halaka su ba yayin da suka ja da ikonsa yayin da suka ja da ayoyinsa saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yake tsoratar da kafirai waɗanda suke ja ga annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda ya zo da shi na gaskiya suke takama da karfin da suke da shi karfin tattalin arziki ko karfin makamai ko karfin soja ko kowane irin karfi da suke ji da shi Allah yake gaya musu cewa su an yi waɗanda sun fi su karfi amma ubangiji subhanahu wata'ala ya halaka su lokacin da halaka ta zo musu sai ta kokarin ya za su kubutar da kansu fanaqabu fil biladi annaqbu asalin annaqbu a larabci shine at-tariq hanya wata hanya ana kiranta annaqbu fanaqabu fil biladi ay sawu fil ardi wa salaku kull tariqin wa tawaggalu fiha sun shiga sun bi kowace irin hanya sun kutsa sun shiga kowace irin hanyoyi domin su kubutar da kansu hakanan annaqbu ko at-tanaqqubu an al-amri ana nufin bincike shi yasa wasu daga cikin malamai suka fassara shi da fattashu kamar maganar zajjaj tsawafu wa fattashu dan at-tanaqqub yana nufin at-taftish wato kai ta babban kada gurare kai ta binciken gurare kai ta neman gurare kamar suna ta bincike ta ina za su samu mafuka ta ina za su iya kare kansu daga azabar Allah subhanahu wata'ala idan ta zo musu sauraka naqabu zai iya ɗaukar ma'anar a yi tsafo sun yi yawo a bayan ƙasa sun bi hanyoyi daban-daban na su ga sun kubuta zai iya ɗaukan kuma sun yi ta bincike da neman hanyoyin da za su kubuta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi faɗa game da wato katangar da zulkarnaini yayi ne ya yi. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة فما استطاعوا أن يظهروه بذات إيتر إيه ولنك تنقابة وما استطاعوا له نقبة بذات إيه يهودا تبا بذات إيه يهودا تبا فذلك النقب فتح الشيء كهودا شكري مسهنيا saboda هكا سنبي bi hanyoyi وسمع لبيتهم فسر فنقبوا في البلاد سوى أنا نفهم sun bi wato garuruwa daban-daban suna ta binciken hanyoyin tara arziki wato wannan yana nuna yadda suka shahara wajen neman dukiya da tara arziki da kasuwanci a garuruwa daban-daban fiye da yadda larabawa suke da shi larabawa maka a lokacin suna da kasuwanci amma kasuwancinsu bai kai na waɗancan ba za su in suna jin cewa kuɗi ne zai taimaka musu ko da shi za su yi amfani su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yaƙi annabawa sun yi abin da su ba su yi ba sun tara dukiyar da su ba su tara ba Allah yake gaya musu wasu wannan fassara ibnu kafir ya yi ishara zuwa gare ta a tafsirinsa cewa ai saru fiha yabtaguna al-arzaq wal matajir wal makasib sun yawo a bayan ƙasa don neman arziki da kasuwanci da kayan da tara dukiya da neman dukiya aksara mimma tuftum antum fiha fiye da yadda ku laraba wannan kuka yawo a bayan ƙasa kamar ibn ashur da abdurrahman ibn nasir al a tafsiransu su kuma sun yi ishara zuwa ga cewa fanaqabu fil bilad bilad wato sun yi bincike a bayan ƙasa wajen yadda za su gina ƙasar su yi gine-gine su yi ramuka su yi gine-gine manya-manya na alfarma su fitar da abubuwa na ci gaba na raya ƙasa don suna cewa ai tasarrafu fil ardi bil hafri wal bina' sun sarrafa bayan ƙasa wato ƙasar da suke ciki sun sarrafa ta wajen su ga cewa sun yi ramuka sun yi eh, shuke-shuke sun yi gine-gine fabanawul husun albani'a suka gina manya-manyan eh, gine-gine ganuwoyi walbanazilin rafi'a da gidaje na alfarma na gani a fada wa garasul ashjara suka dasa bishiyoyi ko ina wa ajrawul anhara suka fitar da ƙoramu da suke gudana ta ko ina wa zara'u wa ammaru suka yi shuke-shuke suka raya ƙasa wato sun yi abubuwa na ci gaba iri-iri shine fanan kabofin bilad to sai zanto wannan fanan kabofin bilad daidai take wa asarul arza wa amaruha suka motsa ƙasa suka kuma raya kasa hakanan jumlar hal min mahis sai ta zama kamar ubangiji subhanahu wata'ala ne yake gaya musu cewa hal min mahis hal anan tana nufin annafi hal min mahis ai ma min mahis babu matsira duk wannan abubuwan da suka da suka gina wa kansu idan azabar Allah ta zo ba za ta iya kubutar da su ba saboda wannan tsoratarwa ce ga dukkan wani wanda zai roƙu da wani abu na duniya da Allah ya bashi na ni'imominsa wanda maimakon su sa shi godiya Allah subhanahu wata'ala ta ƙara jawo zuciyarsa ta yarda da takar ubangiji da bautar ubangiji da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala maimakon haka sai abinda Allah ya bashi na ni'ima ya kara masa girman kai ya ƙara masa jiji da kai ya rika amfani da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wajen yaƙar addinin Allah wajen yakar annabawan Allah da abin da suka zo da shi to Allah yana gaya masa cewa kada wannan ni'imar da Allah ya baka ta ruɗe ka ubangiji subhanahu wata'ala yana da rundunoni iri-iri wanda za ka maka farmaki babu abin da zai iya kare ka babu abin da zai iya tsare ka ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san iya adadin rundunonin ubangijin ka sai shi idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama da dan abin da kare da shi Allah zai halaka ka sai Allah ya halaka mutane da sauro ya halaka su da kudaje ya halaka su da saraka. duk wani abin da ka gani ubangiji yana iya mayar da shi ya zama rundunarsa da zai yaƙe ka da shi iska wanda da take kadawa da ita Allah ya halaka adawa iska wanda da ake shaka da ita ubangiji ya halaka ruwa wanda da ake sha fir'auna ba ta tsama ya da ruwa ba eh alaysa li mulku misr وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فأغني دروا يرقى كاكما yana cewa yanzu mulkin masar ba a hannunsa yake ba ba shi ke da mulkin masar ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ga koramunan suna gudana ta karkashin gidaje na ya gina gidaje kasan su ruwa ne yake gudu har ma cewa yake afalatun su dubo ba ku gani ne ba ku da ido ne ba ku ga irin eh Allah ya tashi halaka shi ba da ruwan ya halaka shi ba sauraka abinda kake takama da shi din Allah ya ga dama sai halaka shi fa qasafna bihi wa bidarihi al-ard hmm. da shi da gidansa karo da shi da gidan nasa Allah ya sa ƙasa ta haɗe su ta haɗe shi da shi da duk abin da ya mallaka ina dukiyar ta ke babu ta tafi sun tafi tare ba ta kare shi ba ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min almuntasiri babu wani wanda ya iya fitowa ya taimaka masa shi kuma baya daga cikin da zai iya taimaka wa kansa shi ne fa lahu min nasiri ba mai iya taimaka masa to saboda haka ubangiji yake tsorata su da wannan ke cewa halmin mahis saboda haka kuma ma'ashara quraish dandazan quraishawa ba ku da matsira ba ku da mafaka idan halakar ubangiji ta zo muku karfin da kuke takama da shi duk ba zai amfane ku ba saka wannan tafsiri daga cikin tafsiran da malamai suka yi wa fanaqabu fil biladi halbin min mahis wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce lokacin da azabar Allah ta zo sun dinga gudu idahum minha yarkudun la tarkudu farju ila ma utriftum fihi wa masakinikum ce ku daina ku daina gudu ku dawo ku dawo sauraka sun fita suna neman suna neman mafaka ko sa kubuta ko sa tsira daga wannan azaba ta ubangiji wannan shine tafsirin da ibnu atiya da al-qurtubi da ibnu isemi da shi kansa ibnu qayyim anan abinda yayi magana akan sa sannan mala yace thumma akhbara ta'ala thumma akhbara subhanahu anna fi في الذي ذكر ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع sannan allah سنة الله سبحانه وتعالى يبعد labarin cewa. a cikin abin nan da ya ambata akwai wa'azi liman da lahu qalbun ga wanda yake da hankali aw alqabsama ko ya kasa kunne ya saurara wa huwa shahid alhali yana halarci da zuciyarsa inna fi zalika zalika ismul ishara ne zalika yana nuna abin da ya gabata na abin da Allah subhanahu wata'ala ya ambata na halaka al'ummu waɗanda suka fi ƙarfi suka fi ƙarfin damka to akwai aya a ciki ba kowa ne ke hango wannan ayar bai hankalce ta sai wanda Allah ya ba shi hankali yi. liman kana lahu qalbun wanda yake da hankali hankali lafiyayye sauraka wannan zalika yana komawa zuwa ga mafi kusan abinda aka ambata shine halaka al'ummu masu ƙarfi ko mafiya ƙarfi da Allah ya ambata wannan shine abinda wasu daga cikin malaman tafsiri kamar muqatil ibn Sulaiman ibn Jarir al-Tabari al-Wahidi ibn Atiya da wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce zalika yana komawa zuwa ga halakar da waɗannan al'ummu da Allah ya ambata fi zalika cikin wannan abin da aka ambata da zikira akwai wa'azi wasu suka ce a yana wa yana nufin duk abin da ya riga ya gabata duk abin da ya gabata a cikin sura. na ambatan Allah subhanahu wata'ala da ya yi na mutuwa da abin da zai biyo bayan mutuwa da mala'iku masu shaida da wutar jahannama da cikar wutar jahannama da aljanna da za a kusanto da ita ga masu takawa da irin abin da Allah ya tanada musu a ciki da halakarwa duk wani abin da ya gabata wanda yake kunshe da tsoratarwa da kuma sakamako to la zikira wa'azi ne liman kana lahu qalbun wannan shine abinda wasu daga cikin malaman tafsiri kamar ibnu ashur kamar al-baghawi kamar al-qurtubi al-biqai da sauransu suka ambata cewa yana komawa zuwa ga duk wani abu da ya gabata a cikin abin nan din la zikra inna fi zalika fi ma taqaddama zikruhu la zikra liman kana lahu qalbun aw alqasam alqalbu ana shine alaqlu kamar inda ibnu jarir yake faɗa alqalbu zuciya ana nufin hankali domin mahallin wato izina shine ita ce zuciyar hankali zai hararo amma zuciya ita ce za ta yi izina saboda haka ake kiran zuciya da hankali da zuciya la zikra liman kana lahu qalbun au alqasama wa huwa ko ya saurara ya kasa kunne ya saurara yana mai halarci da zuciyarsa wasu daga cikin malamai sun fassara cewa a nan ubangiji subhanahu wata'ala yana nufin wannan abubuwa da ya ambata duka siffar sifa ce da take komawa ga mutum ɗaya shine man kane lahu qalbun au alƙasama lahu kalbun sannan kuma ya zanto bayan kalbu ɗin kuma yana da yana tsayawa ya saurara sifa ce ta sifa ce sifofi ne guda biyu amma duka na mutum ɗaya wasu daga cikin malamai masana tafsiri sun tafi akan cewa ubangiji subhanahu wataala ya ambaci wato kaso biyu ne na mutane akwai mallahu qalbun yafqahu anillah wanda Allah ya bashi hankali da yake fahimtar maganar Allah yake fahimtar hukunce-hukuncensa sannan kuma da mallahu sam'un musghin yake da kunnan da yake sauraro ma'azihinin hadirin tare da ƙwaƙwalwar da take halarci yana sauraro kuma yana mai da hankalinsa lokacin da yake sauraro yana sauraro sannan yana mayar da hankali lokacin da yake sauraro wato wanda yake yana da istidat a shirye yake ya saurari ne masani da yake sanar da shi hukuncin Allah ko yake sanar da shi ayoyin Allah ya fahimci kuma ayoyin Allah ya aiki da su ko da shi a karan kansa ba faƙihin ba ne ba shi ne wanda zai yi bincike ya gano hukuncin ba amma yayin da ake karanta masa hukuncin kuma zai tsaya ya kasa kunne ya halarto da zuciyarsa ya halarto da tunaninsa gaba ɗaya fahimci abin da ake faɗa masa saboda haka kaga a nan wato an ambaci wanda yake shi yana iya bincikawa ya karanta ya gane hujjojin Allah da kansa ya gane ayoyin Allah al'ayatul matluwa da al'ayatul mashhuda wanda ake karantawa ko wanda ido yake gani halittar samai da ƙasa da abubuwan da yake kewaye da shi yana gani yana kuma iya fitar da darussan da suke ciki kaga wannan shine fasihun fi nafsihi akwai kuma wanda shi ba zai iya ta'ammuli cikin waɗannan dalilan ba amma kuma idan ya zauna gaban wanda yake wannan ta'ammuli to zai tsaya ya kasa kunnansa ya ba da hankalinsa a faɗa masa kuma ya gane saboda haka kaga kamar a ce malami da ɗalibinsa malami da yake koyarwa shine ballahu qalbun aw alqasama shine shine ɗalibi wanda yake mai halar mai kasa kunne kuma ya nutsu ya tara hankalinsa wuri guda har ya fahimci shine wa shahid ya tara hankalinsa wuri guda har ya fahimci abin da malami yake faɗa ko al'alim wa muta'allim ko al-mutazakkir wal muzakkar wanda ake yake wa'azin da kuma wanda ake wa'azin wato kamar ubangiji su subhanahu wata'ala ya ambaci ya ambaci duka wato ya ambaci kashin kasan mutane ne guda biyu wanda su ne suke fahimtar wa'azi kuma suke amfana da shi ko dai wanda Allah ya bashi zurfin ilimi shi ne mallahu qalbun ya zurfin ilimi da zurfin hangen nesa da zai hango abubuwan da kansa ko kuma wanda shi ba haka yake ba amma kuma yana da istidat yana da cikakken shiri na idan ya zauna gaban wanda yake karantarwa yana fada masa zai fahimci abin kuma zai wa'azantu wannan al'alusi ya ishara zuwa ga wannan a cikin tafsirinsa sannan ubangiji subhanahu wata'ala sun ma akbara annahu khalaqas samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyam wa lam yamassahu min ta'abin wala sannan Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin cewa ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su a cikin kwanaki shida wa lam yamassahu min ta'abin wala bai samu wato gajiya ko jigata ba تكذيبا لأعدائه, لأعدائه من اليهود لمن قرية مكيانسا يهودا ومكيانسا حيث قالوا إن سكتي إنه استراح في اليوم السابع ألا يهودا أقوانا نبقي جي سبحانه وتعالى باينا ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد تلك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض حقيقة منها لتسمي والأرض دقسا وما بينهما لأبنك تكاننسو في ستة أيام أتكلم كوانكي شلا وما مسنا من لغوب باب وتجزية da ta shafe mu wato mun yi wannan ba tare da gajiya ba wato bayan ubangiji subhanahu wata'ala a can ya ambaci cewa mutane su yi tafiya a bayan ƙasa su ga irin halittun da Allah subhanahu wata'ala ya yi afalam yanzu ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij har zuwa inda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa afa ayina bil khalq al-awwal bal hum fi lafsin min khalqin jadid ubangiji subhanahu wata'ala a baya duk ya faɗi wannan yake cewa yanzu ba za su yi tafiya falam yanzuru ila sama ba za su yi duba zuwa sama ba wato ba za su dubi samaniya ba fawqahum da take saman su kaifa banainaha yaya muka gina ta wa zayyanaha kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj muka kawata ta ba kuma ta da wasu tsaga a tare da ita ba inda ta kekkece wal arda ga kuma kasa kaifa wal arda madannaha muka shimfida ta walƙaina fi harawasiya muka jefa duwar wasu waɗanda suke tiraku a cikinta wa batna fiha min kulli zawjin bahij muka tsirar da kowane irin abin tsoro mai ban sha'awa a cikinta ubangiji ya faɗi halittar sama ya faɗi halittar ƙasa ya faɗi halittar itatuwa da tsirrai da abubuwan da suka yi kama da su sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ce afa ayina bil khalqil awwal shin mun gajiya ne a halitta ta farko shin abinda muka yi a farko na manya-manyan halittu ya sa mun gaji to ta yaya za mu yi halitta ta biyu wato dawo da mutum bayan mutuwa za a ce mun gaji ko ba za a ce ba za mu iya ba to bayan da wannan ta sauka yahudawa suka cewa ai duk da cewa abinda Allah subhanahu ala yake faɗa ya yi kama da abin da yake cikin attaura na halittar sama da ƙasa amma kuma sun gurɓata abin sun ƙara da cewa ubangiji ya fara halitta ranar lahadi ya ƙare ranar juma'a ran asabar ya huta turistan da aka yi maganar hutu to akwai gajiya hutu yana biyo bayan gajiya ne sauraka suka ce ya yi amma a yini na bakwai shine ranar asabar sai ya huta to shi ne Allah anan yake mayar musu da martani cewa ya halitta sama ya halitta ƙasa da abin da yake tsakaninsu na halittu abin da yake halittun da suke cikin samaniya da kuma halittun da suke bayan ƙasa duka ubangiji ya yi su fi su ayyam a cikin kwanaki shida ubangiji ya zaɓi ya yi halittunsa a cikin kwanaki shida ba wai don ba zai iya yin halittar a ƙasa da haka ba komai na ubangiji inda ba amru na inda ba amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah in Allah ya nufin abu kawai ta zai kun cewa wannan abu ka samu ka kasance kun sai ya samu ubangiji yana iya yin wannan daidai da ƙiftawar ido komai ya samu amma ubangiji ya zaɓi yayi abun bitadarruj yayi abun wato mataki bayan mataki kamar yadda yake halittar dan adam mataki bayan mataki Allah yana iya halittar dan adam kawai ya ganshi sukutum amma tashi halittarsa yake halittarsa min nutfa daga nutfa ila alaka daga alaka ila mudga daga mudga ila izam sun ثم كسونا العظام لحمه sun ba shi sha khalqan akhar saboda ka ubangiji yake dan adam a wannan mataki mataki sannan bayan ya an haife shi yana tsifil yana yaro ya zama matashi ya zama dattijo ya zama tsoho duk ubangiji in ya ga dama yana iya shi a yadda yake son shi Allah yana son ka kai ta zama a karami sai ka bakka a karami yana son bakka a yaro sai bakka a yaro sai bakka ya baka a tsoho tun farko ma sai ka zo duniyar tsoho kamar yi mana wannan a aljanna ai ba a canzawa yadda za a shiga aljanna haka za a zauna irin da Allah subhanahu wata'ala ya so ya shigar da ɗan aljanna aljanna ala surati adam alaihi salam haka ba zai canza ba babu maganar tsufa ba maganar ta kwarkwashewa ko wani abu irin wani duk babu to bagiji yana yin wannan dai ya nuna wa bayansa ko ya koyar da su darasi na ta'anni su rika abubin abu daki daki kada su rika garaje samman dan adam Allah ya yi shi da garaje khuliqal insanu min ajal ya dan adam da garaje komai dan adam so yake yi nan da hanyar ya kai karshe nan da nan ya zama wani abu to don a nuna maka cewa ko da kana jin kanka za ka iya yin abin a lokaci guda to ɗauko shi a hankali a hankali har ya kai ga cika to sai ya fi kamala a kan ka zo ka ce lokaci ɗaya ke so ka ɗauko shi gagagagaga to ƙarshe za ka iya samun matsala ba ka hikima ce ta ubangiji ya yi hakan fi sittati ayyan ba wai dan ba zai iya halittar ƙasa da haka bane zai iya halittar nan ƙasa da haka tashin alkiyama lokaci ɗaya za a yi busa duk wanda suka mutu suka radaddage suka zama lokaci ɗaya da an yi wannan busan bai za hun kiyamun yan buru a yi kaga a nan ba a tsaya a nan wasu mataki-mataki ba lokaci ɗaya to da allah ya gada ma halittar sama da ƙasan sai ta a lokaci ɗaya ubangiji su wani wata alaƙi wa laƙaf khalaqna na samawati bai na بينهما wanda yana nuna cewa abinda Allah ya halitta a tsakanin sama da ƙasa girmansa da girman sha'aninsa a gurin Allah ya kai girman halittar sama da ƙasa shi yasa Allah ya ba masu ya faɗe su a lokaci guda ce ya halicce su ya halicci sammai ya halicci ƙasa ya halicci ma bai na huma ma huma ya kunshi halittun da suke cikin sararin samaniya wanda Allah subhanahu wataala ya zuba na taurari manya-manya da Allah subhanahu na majarrad da Allah subhanahu wataala ya a cikin sararin samaniya na mala'iku da Allah ya halitta sannan a bayan kasa Allah ya halicci abubuwa da yawa a ban kasa halicci itatuwa ne duwatsu ne koramu ne tsirrai ne kwari ne komai da ke gani a bayan kasa duk yana karkashin ma bai huma Allah ya yi su fi sittati ayyami a cikin kwanaki shida Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam Allah shine wanda ya halitta sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin su fi sittati ayyam ubangiji ya nuna cewa ma masana min lughub babu wata gajiya da ta same mu domin gajiya na kasa ce gazawa ce ubangiji kuma ya tsarkaka daga dukkan wani abin da yake na kasa ne dukkan wani abin da yake gajiyawa ce ubangiji ya tsarkaka da wannan awalam yarau anna allaha allazi khalaqa as-samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mauta bala ina innahu ala kulli shay'in qadir Allah ce shi basu ga Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa sannan walam ya ya'ya bi khalqihinna bai gajiya ba a halittarsu ba su ga cewa qadirin ala an yuhyiya al-mauta shi mai iko ne akan ya tayar da matattu bala lalle Allah mai iko ne innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai to sannan Allah subhanahu wataala ثم أمر نبيه بالتأسكي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه سنن الله سبحانه وتعالى يأمر شأن نبنسا ديها قولي فاسبر على ما يقولون كيها قولي abin da suke فلا كما أنه سبحانه سبر على قول اليهود إنه استراح كما يند الله سبحانه وتعالى يا حقولي أكم مغنى اليهود واتوا ياهوتا ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه وانا لفظا حديثي نينا أبو موسى الأشعري الإمام البخاري يفتر يفتر تيوا أن أدم هنا توتر أبنجي yana jin aza yana cutarwa ga ubangiji Allah kuma yana haƙuri da shi yana haƙuri da shi ce Allah yana da ɗa ko ya ce Allah yana da mata ko ya ce Allah ya yi halitta a kwana bakwai a kwana shida ya huta a na bakwai wadda cutar da shi ne Allah amma yana haƙuri inda Allah bai yi haƙuri akan wannan cutarwar ba to da babu inda dan adam zai ce da tuni ubangiji subhanahu wataala ya narkar da shi yadda ake fadar miyagun kalmomi ake danganta su ga Allah subhanahu wataala ake zagin Allah subhanahu wataala ba dare ba rana wasu ma suka mayar da zagin Allah din ibadarsu suke ganin da wannan za su kusanci Allah sai Allah uba Allah da ko Allah yana da da ko dan Allah suka mai da wannan shine ibadarsu قال جبال السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا الله قال لقد جئتم شيئا إدا كن ذو لأبو ميت جرمان قسكي ميت جرمان قسكي وند السميت سكا كسا سكيكي تي تفات التطاقي دور وطو سروروشي سيرو برغو سوى لألا شاء الله لألا ba karamar Allah bace ba karamar magana bace kaburat Allah ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba kalmar da suke fada Allah yana da da Allah ce kalma ce da ta girma take fita daga bakin su ƙarya ce zunzurutun da suke fada to amma duk da haka sai a yi ta fada Allah ya yi haƙuri Allah ya haƙuri innahu kana haliman ghafura Allah mai haƙuri ne haliman mai haƙuri ne gafuran ne gafara ne duk wannan abin mutum in zai shekarunsa wato in shekarunsa gabaɗe zai ta faɗa ƙarshen rayuwarsa ya zo ya tuba Allah zai yafi mana afala ya tubu na ilallahi wa yastaghfiruna Allahu ghafurur rahim me ya hana ba za su nemi gafara Allah ba su tuba wanda Allah waye zai ya gama rayuwarsa cikin cutar da kai rana ɗaya ce ka yafe mu kuma ka ce na yafe maka in ba Allah ba waye zai wannan ya ce ba wanda ya kai Allah haƙuri ana kashe masoyansa amma yana wa waɗanda suke kashe masoyansa suna kona su ta yin tuba na lazina fatalul mu'mini na walmu'minati sun malami ya tubo falahun azabu jahannam walahun azabu alhari yaktuluna auliya'ahu wa ya alaihim alihimar tauba suna kashe masa masoya sun yi wato rami sun hura wuta cikinsa ganga-ganga suna tura bayan Allah maza da mata da yara ƙanana amma Allah yana cewa wai ba za su tuba ba waye zai yi wannan kashe maka masoya kuma kana yi ma wanda ya yi maka kisan tayin ya tuba ka karbi tubansa sauraka babu wanda ya kai Allah haƙuri shi ne abinda mace wala ahada asbaru ala adha yasma'uhu min Allah babu wanda ya fi haƙuri da cutar wanda Allah yake ji amma ya kyari sai Allah to shi ne a nan ibn qayyim yake cewa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama da yake ta jin baƙaƙen maganganu daga mutanensa a ce da shi boka a ce da shi matsafi a ce da shi mawaƙi a ce da shi taɓin hankali a ce da shi a ce da shi maganganu iri-iri faɗa ake yana dawowa kunnensa a tare shi a gaya masa to sai Allah ya ce kai ma kai haƙuri mu ma gashi mun yi halitta cikin kwana bakwai an ce mun gashi mun haƙura kai ma fasbir alama ya na, ka yi haƙuri akan abin da suke gaya maka ثم hubi ma يستعين bihi ala الصبر sannan Allah ya umarce shi ya yi abin da zai taimaka masa akan wannan hakurin. haƙuri abu ne mai wahalar gaske shi ya samu ake ganin shi asabar asabar asalin kalmar sabar maɗaci wani abu ne da ba abin da ya kai shi ɗaci daga nan suka samu kalmar haƙuri sabar sauraka abu ne mai wahala in za ka yi shi sai ka nemi taimakon allah to shine Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama abinda zai ya samu karfin gwiwa ya samu karfin zuciya da zai zama mai hakuri fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub wa min al-layli fasabbihu wa adbar as-sujud Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya masa cewa to kai tasbihi tare da godiya ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin hudowar rana sai sallar asubahi wa qabla da kafin faduwarta wa min na layli fasabbihu hakanan daga daddare ma ka tsarkake shi shine sallar isha'i za mu zo yi bayanin maganganun malamai akan wannan wa adbar sujud da bayan salloli wasu da yawa daga cikin malamai suka ce su ne sallolin na filfilu na bayan salloli wannan gabar insha Allah karatunmu na gaba za mu yi bayani a kanta abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh